alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an ɓe kalaten de ka alaja e ka sala kiilama na wala man wala da lulu eh, wala da eh, annin taworo anen lulu karo tafolde karo karotel lulu décembre 2021 dimaso be wala men do wala nen kida bati mba kam majis foram imam mba ko soko sanjaro sile jogo kambe be wala men do wala munyen kida wala abdul qadir kida ba banol wala abdul qadir nyen kida bo men mo de dan kan yon kan yon de ako nde bundano da fi al majlis al arba'una fi tafak fi din bunda nan jang alawal ala majlis nan jang o oh, ako ka dino fa talbo hmm. sa sa afa mislimo ila dino fa nan ko nga kadan nga duwa fon be su karam wai haka yala ko bala fa wata talbo in khafi amruka ala al awani fama yakhfa ala al khawat as sawadi يخفي عليه محرجتك أسير فيه لا الجاهل يخفي عليه العالم لا أقوي حق إن خفي أمرك نيرا كونوندا على الأوان كرم بلولك كون ين بلول كما يدمن كيفانتين وليودي كيفانتين مو كندا يتمنى ينكار bari men ɗum e kefanke ke karana tuma man kar karambalol be karamba abe kam abo ma

Eh, eh, sano pira ni meme ke sanoto andu feŋo ɗo ka malmala he a be manke lulu wati a lululo nara kalana a koye ko baharaja ela koɗe sontoron sayi rafi a ko ela koɗe sontoron te maɓola woluma koye malon ko ñimmanke sano pir laalu jahil yahfa alayhil alim la laalu jahil jahilo manke yahfa alayhil alimu la نيم لون ناسي ما بام ولا ناسي ما بولون نام انا اي مالسي بام افا وصاف واخلص اسا كلاسن في عملك يا بارو واستغل سيفان سولان بالله على العز وجل ودال استغل سيفان سولان دود ما فون لا يانا كامن تي الحاج كما فين نيرا حاج نكنا فون بيسن دام غيرك يتنو مما فين لا يانا كامن تي الحاج ميم يتنو faratar sakar kana sauraro fɛn fɛn mɛ ɛrɛ sɔrɔ de a tuju ala ye kan bɛ bɛ hawaii sati na fɛn fara mɔli fɛn olu ma fɔlɔ e fɛn a ta ta ka hara fɔ ye fan nɔ fɔ ye niyɔn nɔ o to zelo a ye niyɔn kayan de o ta sta amira a ye niyɔn mara o ta jalo ha ye niyɔn kɛ matiyar ka la selen kan fɛn o mɛ nin de ka selen a kan وتقع بها كسلاكا آه، فيا في الدنيا الدنيا سطول ناكاتي يسلاك انا سطول كن حتى تصل الى الاخر فيا فوي فيا فوي فرن تخت بها الخلق سي دافع الله حتى تصل الى الحق الا يسوف علما حتى هن فاذا تم لك ناتمته وقوي قويت يسم بوصل ardafta gayra kayfi tamasilandi walla nila beyan bambanda ne do koyesine tamasilandi amina duniya akhajatika asibonde duniya o yelal mawla qaddamatuhu qaddamtahu qaddamtahu isa tan binde kate marga sa albota duniya ala alñaate laakela nomba two fulanjan albota woto alñañaate ala kiyamala rakam sale wala nomba wala ala ibada duniya tata laake ala kam walkon alhukumu lokumada walkam alhikma silo dumuna fon maka mondode lokumada ala mondo sa dumun ndiwala alay kamɓe yamara talbo misimo keɓa ɓe sidikil haɗise kattoña fo latata awwalo kana kuma falin faynal muda awla kado yum fo kuma yelmandi yelmada gadirin kuma yelmandi la gadirin kala bantolamo lata haful halkay kana sinan da fonla wala tarjuhum kana jeki dafi wala fa ina zakaru ma hanyu mol nyambe jeki mol nyambe di pen mol kam men do fulu ima di mana la fo la mo ah, kana kuma talabu talabu kuma tilin di dorong ni wanda e, e, kulo kato ne kulo yalma di yalondo tapale adam talabu ala himmata ka yalahamu kan wa kada alora wala be nyakan yalahamu inna la azwaja atala yote ka be sura ala kada himmata yalahamu Allah yalahamu o sede ko anira toña la yara e eh, ikhlas ka kraso la yara e jitahidi si koro koro a eh, <coughs> de si otul wotul buri sa fa fayen nabbi ka te sitela laji usain fantina yana de wala buda ta men min kai ta takallufu ya fan ya kada ta sila amal sa ya bara kendol soro ya kafunya ko te ko te walin na ni man ko walan ko be ke walan foya yakkata ɗo yakkude kama e iko e ko ñamtata kallo e ke fambata mi ñaamen yota silo reske harjeji no to nyama sa biyo ka ñinine sa fekku ete ala na do a cheytane cheytan yala abaka tulun ɓe awamin nasi mol fe mbala kama yala abul fal kasran kan kan ko so ka eh, so ka tulun tulu ñaamen ɓe karrate yala soborla bala yo dira ahaduhum e dokion ka murmurde fi ma fɛn dɔ fima fende sala fita dan kan kama ye e, e, kama ye de a hada kun dabara ko e kira biyan murumurun dinya nan fima ya sala fata danan kama mo kala so nin din so nin din ran so tigɛ nin a k'a kabur da diya ta ɲa nyama a sa kɔ kofu da diya ta ɲa nyama a si kenya o kenya i bɛ ni o nɔ la dɛ fɔlɔ fola kɛ o ɲa wala kana son setani yen nɔ. a ke sin tasin koyara somen da rinde ka bon de la fra bon ya ya de ba aka fiyata a ake son da motero kosi o yastakhdu ake dun kuma ake da su sai a ake su wasu boro ka a ake ki da man de kaifu arada la fara la nyame. ya habtuhum <coughs> asibendi <coughs> mina bu kaw e ko y'a bonde minan maharibi mahari boro. wa yuktifa e londi fi khidmata kidman ɗor ma haari wala en a siibonde bunjaŋ nin ɓatu to sawami wala en ɓatu buŋol ma haari ɓa nin ɓatu buŋol comme a siibondira ɓatu ma e samba kirata kidmande on nafsi niyata to yenaka seetan ma koye ala aka so aka asbabu kol men so nafsaka busa ɓe sawtere juwa konko yaron wolma nanen ke fan kumandi mina sahara ne diya kuwolla walla lara nen fen dimalo o tar hata nen bala fen ko walla fen ba e no sore fonlo o debo kalwa ye si sondo ma busa bi sawtul khawfi silan yaro la wal muraqaba nen ka ala kanta e jalo istifasi safra wa ke daaba nafsiga ye foŋo la daaji kooti wa qalbuka aniŋ sondomoo wa sirrika aniŋ kulloo wa ina le kulla be kiliŋ kinnaa bee minnu ñunto zamban junubo yakusu meŋ ka kere kere junube be niyela junubo be sondomoo junubo be wo duumoo la e jemo isiyel e alhamudi isiyel e ajumandi keesibadindi wolu muwafakata ala be ñoo yaa la والمتابعة قبل على النوم تونيان صابون سنو لهوال يجمع الأحوال على هالو بير يا قليل الدراية من اللندو بير إذا كان القدنين كنتو كده la yumakkinaka walla lañinokila la yumakkinaka kadara lañinokila amay amay possible na amay kerende no raddaho ka murundi wala tahiya nen ka yelmandi wa mahawaho nen ka burka omo haala hoto annen ka waalo ñeya fala taruɗa kana mburon doke gayra ma turuɗa kana lafi gayra ma fonta yiruɗa lafi tan fala taruɗa tote kana lafi gayra eteɓe kana lafi no gayra ma fontana yiruɗa te lafira men ida kana nakira layate ka bigan fen nate ka illa bima fof tan yurida lafira men fala turuɗi taman lafa ida kana nakira layede tamalla fen na laye timmade timmala wala tata nasa kane fombaɗa do kalugani sonduma sallimol kul ilaraw ka sa ɓe ɗorama comme fele meni o <coughs> ma kulu ya ko sini o darde eh, son sondumonera sirro e kullo ala haalo biyar ba saytola londola ɗoya kane a aɗa lañino kan amanna sowetema e ma keno keni murundi ka di ka buruka ka waali nyoya na lafira men ya kana lafira ni lafira men na yala <coughs> findola ete <coughs> moo kee noon fan ime fam ɓatan ime sondemo ɓatan sa ila ko ngana sidi yaadi alala hmm. ha ila ko ɓee ko alala saldemol kole simomo ɓeede ila rutema aza wa jam to allah ko ɓi zeyle rahmate ye den alala nemo fane tulola biyadi taw barka ila tuɓo bulo ila écrare ga nkoo tan niyolana yolo e kortela setan na ha adi alala e kortela ke hakkilo sabata ala doron kan e ma kondo kondono sa mi me fon batan di me sunu batan sa ko ngani ya dela ya hanira kulu don tan ya ala ya adade ya tsansa alama fa iza dum tan ni tuda ala haza nyen kan ta zuru duna duna sibama ene karwa sibo sondo nyakon wala sika ane kon kono woto hawina alay kam masaiba dunarama sibol si feyebol o tara ko sahawata ala nidi a tujo si feyebol wala zata nara fendimaalo wala taskuti ne wo sira kabo dimo karama min kar sata ala bunduro la wala sata anala anala bundo kuma ala sa kendo ni bundar bunduro la tasira na saka siyasa en ya dama wa alamal bala albala bala la kolea kasiyatun asiya wal sidi radiyallahu ta'ala anha walla asiyar ka asiyar ya suke ko asiyar binyamin firon da musa zaje firon na mata haka ga bira dankan bira hakika yara to yara annaha ko firon da musa mu'min da bilarin billah azza adala amara kaya maraka bi haram musa da to dubai karam musa bure fiya da hanya tinora abulo da kabulol busa wala ja nasin de ka pempenɗon lo a bulo kanasi ɗum min haɗiɗi ne pikaloɗo fewna julo awtade o jalo yo aqibo hay ka busa e ka wala bisiyade karwasola era fatata sa consilande ɗa sema kada sanda farate aboabla janañaye arjan bundalje mo fattahata yaye laye arjana wala malaika o malaika o tabni fi ha bayta bibon lo kaye arjana o jaaha malakuma sa nata malaika o nata kama da ya kubra ruwa fasa ne wata fakara ko lahayan ha garbai da lakin yin bumu ta tare fa da hekara mu sojira da zaba an ha alamul uquba yan kankaro dimo bota bala hmm. be ba sai da furan da furan alamu sala so musa ma kalanda tera ka fikal na ne na ne ta a bulte to ka fikara lo ka ndo sa pempen tara wulen ndo sa pempen tara je wulen ka pempen faye tambe bulukola faye ban kokoro le ya pempen men kan faye naki yaran buldo fana pempe wo ya sun fana pempe wo ñama san wirji warjate pikalol wutunola san ka busan busa la fo yafa allahu akibar bihara musa kan wurin da santo anya arjana je ba lola la arjano ya arjana ya la arjana ne mo jo wo ya sabula nyum balade mo amam bo nyum pempendirol karamade akorabbe bun le ka baydan fil jannati akum ma resi bungolo nyi dal arjana ko kado talim ayatan ne fa hakaza tan tasira an defna be labanna lannaka karuɗo tanzur ba ke kalko baye keje sundumo ñalla o yaqina ka nin dan kene a ñaan ilama yeke fon jiibe ala sum asamma min bodin ke a sum ma o kura fota si ala ma fana ha huna jan walla samma wadin kiyato ila ma sama min be jan nya bolla ita nya alkiyama je faras be si saba ala ma ha huna min be jan min al bala al bala la na ngai be kolo o si siba min hawlaka la sambo ko fa nila ila firo ko nila sambo wala ta khuzi kana ta, wala tuti kana di, wala ta haraka kana ma wala ta sukuna kana tankum illa bi hawla fa ala firo ko nila sambo to fune bayna yadayhi fan bandi ala nya to la yake hajin ta da yafan man di alala total amraka ila kurbe di alala tuwafiqu ya ala manta beñiya ya muwafaka ya dakor alama fi kayto o fil kaka fala ma fala kana fen fen ma ala wala kana fen ma ala fe wala kana fen ma ala fe man arafa la no la له أمن ندى قرة سواه نامن كوبي كيف لا يتمنى لأكمان حكمة ندى هذا الحال الحالولا وصوبر الحق أزاجانا كلا كفن ويا على تاني ويا لا لا تتم إلا به وصوبر الحق على تاني بمعنى يدا كلا لا تتم بك تتم إلا به فمن الله alaman na ala ya jako alaman na ala da kowa kana fo alaman a sabar ala ngadun ya alaman ga ke alala mo nyimma do tu wala bunda tan nano kum laban lati ado kade na siyata ka kadino fa lamanga ala lon ngadino lon akila do almanga niyono anna no nga duniya no nga ado no nga kensa kensande ala mai ke o sasi afo misimo ala fu ba kawsa baraka min karanta ñamin kono to biya ñaama wadum ala baraka biran gambera kafe kondo de president kafe fo dabo ni baro tema kontor la fulo la kontor fo ro nyoko de mo e ka fe dam de ka kontu woldo men konti da fe re la de yaka fo nyoko dabo la kanyo men na ra ko ende ay sila o soro dabo bi ga kanyo adama e fo la tambe ibe kontor o kande ka duwa kere wala sa kon fa ko ay la ka era kono akana ke fitna da mata Allahu ba'ala ta baraka.